أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بالله من مدعو كنت لك ديبام يكون زمان ومن شيء تفسير مو a yau ranar biyu ga watan ramadan da arba'in da ɗaya girman zan Allah sallallahu alaihi wa sallam 25 ga watan 4 2020 miladiya a inda muke karanta tafsirin suratul bakara a jiya cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala bayan gabatarwa da muka yi muka ja hankalin junanmu kan wannan al'amari da muka ciki na babban dama da allah ubangiji ya bamu ya kawo mota ramadan wanda mun san wasu da yawa wanda ba muna tare da su bana kuma allah ubangiji ya ɗauke su ya ba su damar wannan babbar ibadar ba saboda ka damar mace da ya kamata yi amfani da ita inda allah yake amsa addu'o'in bayansa yake haba haba inda ya tsaya kai da fata wajen kula da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala musamman taimakawa bayan Allah masu rauni da suka cikin bukata da yunwa musamman halin da ake ciki a yanzu na wannan annoba ta hana mutane duk duniya sakat ba mawadaci ba talaka sai dai wani ya wani amma kowa na cikin damuwa tashin hankali in kira kuma a nanatawa cewa kamata mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Mutum tuba zuwa gare shi mu ɗauki aniyar gyara wannan abin da muka daɗe muna a tsakanin mu tsakanin mu ɗan uwanmu kuma mu hanyoyin da duk za mu ga Allah Ubangiji ya ɗauki wannan annoba ta kowace fuska da za mu iya hanyoyin da aka bamu na ɗaukar mataki an ba da shawarar cewa a riƙe su da abin da ma'abauta ilimi suka faɗa likitoci da hukumomi mu riƙe shi ya haƙuri mun san muna cikin takura muna cikin muna jin cewa ana zaluncin mu an takura muna amma da wannan ba zai hana kai kuma na ka bangaren ka yi shi ba don muka rike wannan da izinin Allah muka kuma yawaita addu'a muka matsa wajen kusantar Allah da taimakon bayansa mukamin gaba da kyawawan ayyuka da izinin Allah wannan abu zai zama shi labari zai zama to ainihin abin da yake ya zama cikin abin da kuma za a tunowa ana farin ciki kuma ana mamaki da Allah ubangiji ya janye mana shi markon Allah da suna ya kuma ya kyau su kuma sun fiya ɗaukaka da yi wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan babban masifa duniya ma Allah ubangiji ya yi mana wanda kuma yake da ruwa da tsaki wajen kamba mana al'amari Allah ya tura masa abin da janye wa kansa abin ne sananne cewa ana cewa akwai hannun kakare a ciki akwai hannun manya-manyan duniya a wajen ma wannan abin ko kira shi ko yada shi akwai labarai masu ƙarfi akan haka tabbas idan haka ne to musan allah da ba zai kyale su ba domin allah ba baya barin zalimi zauna lafiya ya ƙi da zai kuma kan mashikiya da izinin allah su subhanahu wata ala mu a wannan kusa akwai rangome akwai sauki sai akwai karancin wayewar da mataki da ya kamata kowane bangare da talakawa da kuma mahukunta talakawa wajen ɗaukar matakin da ya kamace su mahukunta wajen rage gaɗi wa al'umma da sauransu bayan nan mun karanta ainihin aya ɗaya ita ce a ta ɗari biyu talatin da uku cikin zartul bakara inda allah subhanahu wa ta'ala ke magana a kan shayarwa muka ce jumhurin malamai sun tafi akan cewa wannan shayarwa ana magana akan shayarwar macen da ta rabu da mijinta a daidai gaba za ta shahi da kanta to mai karatu ya karanta mana ita kuma mun yi tafsirin ta da hausa mun tarjan ma'ana aya sai da al'ada muna karanta tafsirin imam rahman bin nasir al-sa'idi tafsir al-karim rahman wanda za mu kokarin karanta shi in Allah da amma don mu neman albarkar maganar Allah bari mu karanta aya da ke a gaba domin sai ma su baki daya mai tafiyar sun Allah da malhasan bismillah أعوذ الله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف الله بما تعملون خبير الله أبنيتا والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وأن دسك متدرج كنكم مكتب كرايكم سوء suka bar wannan rayuwar wa ya zaruna azwajan suka bar matayensu ya tarabbas na bi arba ta ashirin wa ashira za su jira lokaci da kansu za su jira har tsawon wata hudu da kwana goma za su jira ma'ana za su iya kenan ba za su tafi zuwa da wani auren ba sai bayan wata hudu da kwana goma hikima zahira a wannan hukuncin shi ne a lokacin ne za a tabbatar da cewa babu komai a cikin matar ita wata miji ya mutu ya bari za a tabbatar da cewa babu komai a cikinta ma'ana babu ɗa wanda yake ɗan tari a cikinta domin wata hudu ne cir lokacin da zai zama to inda akwai wani abu a cikin jirgin kiransa ya yi wata uku an busa masa rai ya shiga na hudu ya fara motsi za a ji shi har ma saboda yanayi na hikimar Allah subhanahu wata'ala ya ƙara da kwana goma saboda ko kuskuren lissafi an makamancin wannan za a ƙara da kwana goma tabbas inda akwai wani ba a cikin cikinta to wannan abin zai motsi za kuma a ci don kada a haɗa nasaba a haɗa ɗan wancan wanda ya mutu da ɗan wani wanda kuma za ta aura daga baya a ce an na farko ne ko a ce na biyu ne kawai ubangiji ya sa wannan dokar dole ne a tabbatar lokacin da mutum yake da rai ya saki mace za ta jira wata uku ne ta yi al'ada sau uku galibin mata al'ada ko kuma da suke ba su al'ada zama cikin wata uku tsofaffi ko kuma ƙanana to wannan shi kaga an bari akwai yiwuwar akwai a samu wannan abu akwai yiwuwar kuma ya zamanto babu din to amma tunda kai kana nan da ranka kai ka san cewa matarka ta samu ciki ko bata samu ba ta yi batan mota ko bata yi ba sai aka bar shi wata uku a tsananta mata ba kai kuma an baka dama ka yi naka ainihin wucewar a lokacin ka yi tunani ka dawo da matarka da sauransu amma wanda ya riga ya mutu magana ta riga ta kare matan nan tana da ciki ba ta da ciki ya sani bai sani ba ta sani ba ta sani ba Allah sai ya daukan mana lokaci wanda yake zai yanke tun wannan tunanin zai yanke wannan abin da zai je ya dawo din a matsala kasa wata da kwana goma a lokacin komai cikin ikon Allah ya fito fili ya bayyana a lokacin ne abin da ake cewa takaba da mace za ta zauna ta yi ba kwalliya ba magana da maza ba yawan fita daga gida in banda larura da cikin wannan wata wata kwana goma din haka za ta yi su ƙa'ira balaguna ajala hunna idan suka kai lokacin da kansu balagana su suka kai lokacin nan nasu da muka buga musu wata hudu da kwana goma ya cika su suka sha wahalarsu suka yi jira aka hana su da abin da ransu yake so na kwalliya na su maza na su fesa turare ta ta yawace yawace ta miƙi kafarta ta rude idanta shi sa da ce na ajiyar hunna su din ne suka sha wahala suka kai wannan lokacin nasu juna ha alaikum to babu laifi a gare ku kowanne waɗannan shari'a ta sa ku dinga kallo kuna duba kuna nazari kuna shawara kuna sa ido ga mata mace dole sai da wali kuma wali sai da kallo sai da kulawa sai da dubawa sai da sa baki sai da sa ido kada ce sun zama sai jinawa wajibi ne wali sawa'un guba ne kanan guba ne haffa ne wa ne ɗa ne duka yana iya zama waliyin mace ita ɗabi'an mace tana da jan hankali kuma tana da raunin hankali saboda ka dole sai da ana kulawa Allah ce to in san kai lokacin to kowanniyansu babu laifi a gare ku fi ma fa'alna fi na bil ma'ruf idan suka yi wa kansu abin da suka ya dace da su bil ma'ruf gwargwadon mutunci gwargwadon ya kamata yawwa haka in suka gama wannan idan ta su suka gama ta su to kada a tsangwame su kada a takura musu idan yau ta gama iddarsa gobe ko jibi wani zai ce na santa ta ce ta yadda za ta tafi gidansa ta ce aure to ba mu laifi wanda ita sam da baki babu ruwanku har ku sa a ranku cewa kun yi laifi ko sun yi laifi Allah ya ce abin da suka yi wa kansu bil ma'aruf na mutunci ba wanda ya sa kansu a ciki ah, kar a ce ta yi gaggawa a ce za a matsa mata kada kuma inda ce ita tana alhinin mijinta ta mijinta da suka rabu ta kamata ta fara sakewa tukuna ta fara dan rayuwa tukuna kafin ta shiga hannun wani mijin ta takura mata abin da zaɓa ta kwanta Allah ubangiji ya ce a batta ita ta sha wahala ta sha ɗawainiyarta bil ma'ruf amma a mutunce abin da yake ba sabo ba abin da yake ba karanta ba abin da yake ba na kasanci ba abin da yake ba na asha ba wallahu ma na khabir Allah ubangiji kwararre ne mai cikakken sani da duk abin da kuke aikatawa saboda haka kada ku kuskura ku abin da yake Allah zai kama ku kuma yana kallon ku na lissafin duk abin da kuke kuma kafin ku yi ya sani in kun yi kun boye a zuciyarku ya sani subhanahu ta'ala wannan ayar kenan an dora ta akan ayar da muka jiya take magana akan shayarwa subhanallahi wa ne wucin suratul baqara cike take da hukunce-hukuncen mata hukunce-hukuncen da suka shafi zamantakewarsu da mazajensu da abin da ya shafi saki da abin da ya shafi ciki da abin da ya shafi shayarwa da abin da shafi idda idan an rabu to ga shahadda iddan mutuwa ma shari'a ta zo ta yi bayani dalla-dalla kan abin da za a yi. Mamu sa'adi rahimahullahu ta'ala a ayan jiya. da Allah ya ce wal da yurdina auladahunna hawlayn kamilayn sai ce hada khabarun bi ma'anar amr ce wannan labari ne mai ma'anar umarni labari ne mai ma'anar umarni tanzilan lahu manzilin mutaqarrib an saukar da shi a matsayin abin da yake tabbatacce kowa ya sani umarni ne amma za ka ba shi a matsayin labari ko da ma'ana kowa da ya sani ya ɗauka yana aiki shi kira cewa alwalidatu yurdina auladahunna umarni ne ake bayarwa alladhi la taju ila amrin aka ba da shi a sigar labarin da kamar ba ma sai an ba ku umarni ba dama kowa ya sani aka ake yi da an yurdina auladahunna ne. cewa su iyaye mata za su shayar da 'ya'yayensu shekaru biyu kamar yadda faɗa a jiya umarni ne ba na wajabci ba magana mafi inganci shine cewa Allah Ubangiji ya ba da hukunci na shari'a cewa iyayen nan mata haƙƙinsu ne aikinsu ne ba wai dole shi sun yi ba Kama da ayoyin tsaya a gaba za su nuna cewa ana yi cewa ba za su ba ko makamacin haka don a samu ta a bata amma Allah Ubangiji ya ba da kamar hukunci shi malam amma yana ganin cewa umarni ne to sabani ne na malamai akan wanda fi wannan ayar yurdina auladahunna haulaini za su shayar da ƴaƴayensu shekaru biyu shi yana magana imamu sa'idi yana magana akan cewa dukkanin mata iyaye mata amma abinda jumhurin malaman da suka tafi akan cewa ana magana akan mataye da aka saki kuma suke da ƴaƴa za su shayar da su su ake magana in tana karkashin kwanne magana ba ta taso ba ma an riga an san abin da za a yi haka ake yi amma idan ba kwa tare to shi ne wannan hukuncin suke saukowa a ainihin ubangiji yake ba da wannan labarin dalla-dalla don ya nuna cewa ga abin da ya kamata a yi kada sakin ya hana su sha da yayansu haulai ne shekaru biyu haul na nufin hawala juyawa saboda ka shekara ta juyu zamani ya juyu an yi shekara daya daga wata muharram zuwa watan zulhijja muharram na kamawa an shiga wata shekara kenan haka kenan kowane wata in yi zagaye to an shiga sabo shekara to sai an yi wannan guda biyu wata goma sha biyu sau biyu wannan shi ne ainihin cikakken shayarwa allah ya ce haulai ni kamilai sama na ce walamma kanar haulai zuwa alkamil saboda kasancewar alhaul shekara ana faɗinta akan cikakke wa al'amuzamin haul ana kuma faɗin shekara akan watanni in aka yi mota takwas wata goma ana ta shekara ai shekararsa kaza yana kaza shekararsa ta ila biyu da wata takwas ko da wata goma zata shekararsa uku yana kaza to wannan abin ya sa Allah ya ce haulaini kamilaini cikakkun yake nufi a nan wajen ba wai kusurce ba ba a farfirmeshin ba da ake ce a cikin shekara guda biyu na ashirin da hudu kenan liman arada an yankin maraba ga wanda yake so ya cika shayarwa fai za ta magar zai a haulani idan shekaru biyu suka cika ga mai shayarwa ga abin shayarwa ma'ana jariri ya cika shekara biyu faga maraba uku to shayar da shi ta cika وصار اللبن بعد ذلك من منزلة سائر الأغذية nonon bayan nan nonon wata sai zama to sauran abinci ne zai ci in an ba nono bayan nan a ba shi a ba shi ko preso ko mene ne aka ba shi ya zama abu da ko a ba kamu ko a ba kunu ko a ba nono in ka shekara biyu ta ya zama tuni abu ta amma kafin shekara biyu in aka bashi shi nono akwai hukunci da yake biyowa baya shi ne mala zai fada wani hada kanar raba uba da haulai ne rairar mu'tabarin shayar da nunan da aka bayan yawon cikin shekara biyu ba a kirga shi a ba shi hukunci kamar ya sha ko kwani ko kunu ko tuku makamancin wani fala yu ba ya haramtawa wannan shi ne mahal shayar shi shayarwa ko ita shayarwa idan aka shayar da yaro wacce ba uwarsa ba ta shayar da shi shayarwar da ya ƙoshi ya sha ya sha har ya tashi ya bari da saɓani a ce ya kai tsotsa goma ko tsotsa biyar wata mazaɓar ma kamar mu a malikiya ko tsotsa ce ko biyu amma ya mafi ingancin magana idan yaro ya tsotsi nono ya ƙoshi daga wajen wata mace so ɗaya wannan tsotsan ya zama dalilin haramci tsakaninsa da wannan mace ta zama uwarsa kuma ‘ya'yanta sun zama ‘yan uwansa kuma mijinta ya zama babansa mijinta da ke ƙarƙashinsa a lokacin ya zama ainihin babansa sannan ‘yan uwan mijinta ‘yan uwanta sun zama kawanninsa da babbaninsa ba aure tsakaninsu kenan ba ba aure tsakaninsu shi ne ya haramu minar raba'ati ma ya haramu minar nasar abin da ya haramu daga raba'a shi ne yake haram abin da ke haramta daga nasaba ko daga haihuwa a wani lokacin ma harumin wilada in aka yi ka to kaga da mamanka da babanka da kawuninka da gwagwaninka da babbaninka da kawuninka haka da yan uwanka to shi kanin sun haramta aka gare ka wani hadisi ne ingantacce kuma malamai sun jima'i a kan hukuncinsa saboda haka munan a kasar hausa kuma ba mu da wannan hukuncin ba abu wannan shayarwa da ake ɗauka a kai wani waje da sauransu amma dai tana faruwa malamai suna ainihin jan hankalin mata an an je gidan suna ko taron mata wata tana ba wa ɗan wata yana kuka a daji da babu ilimi sai a ɗauki wata ta ba shi nuna ya shaya kufi ya shiru ya bacci to in aka fito da aka yi aka wannan abin haramci ya shiga ɗayan wannan eh, matar wannan ba zai aure ta ba amma kuma da bambanci ɗan uwansa shi ɗan uwansa shi ba za su wanda hukuncin bisa yawon kansu ba saboda haka kuma mala hassan da hussein idan hassan ya sha nonon to shi hassan shi aka haramta wa ɗan wannan gida amma Hussaini shi zai iya zai aure a cikinsu shi ne ɗaya bambanci guda ɗaya da aka samu tsakanin wannan da wancan ne da haihuwa ce in haihuwa ce da wa da ƙani da babba da ƙarami dukkan gidan ya haramta amma a shayarwa shi kaɗai abin ya shafa to shi ne ya sha wannan nuna dangin wannan masu nuna shi ba zai aure su ba amma wasa ko kada su zai aure a cikin su wannan hukunci ne wanda yake abin tubawa ban sani ba ko idan an yi mutuwa idan yaro ya mutu idan uwar yaro ta mutu ana ɗauka a bawa wata mata ta sha da to wannan anan ne hukunci zai tabbata ya kamata a kula sosai ba hukunci ne shahararre ba a cikin al'ummar mu tun da za a ba da ɗa a fitar da shi waje da shi nono amma dai shari'a ta zo da wannan ya kamata a kula da shi to shine malam ya ce idan dai nonon ya sha bayan shekara biyu to ba zai yi tasiri ba in ba shekara biyu ne sai aka ɗauka aka ba shi ta wannan ba zai hana ya aure yan gidan ba Ko da yanzu baya buƙatar nono wa yi akwai min hadan nasu wa min ƙaulihi ta'ala wa hamluhu wa misaluhu talatuna shahran wannan ayar والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إذوانا لفضنسا وحمله وبساله ثلاثون شهرا وصل الإنسان والدي حسن أحمد أمه كرها ووضع كرها وحمله وبساله ثلاثون شهرا أتو ألا يتشي ما mahaifiyarka mun maka wasiya da iyayen guda biyu kula da su domin mahaifiyarka ta ɗauke ka tana cikin shan wahala a kanka wa hamluhu da ɗaukar cikinsa wa saluhu da yayi shi talatu shahara wata talatin to wannan guda biyun ya haɗa wannan ayan guda biyun sai ka ce a cikin wata talatin idan ka ɗauki wata ashirin da hudu wanda waccan ayar da sulki bakara su muke akan cikin nan ta ce za a shayar da yaro wata ashirin da hudu daga na sai a yayi shi to kai kwashe wa watannin nan na yayi na na shayarwa 24 a cikin 20 a cikin 30 da Allah faɗa a cikin a wata cikin hakafu ne ko eh to a cikin wannan duba 30 sai ka kwashe 24 saura shida so saboda haka kenan za a iya samu a haifi yaro cikinsa wata shida a samu cikinsa don wata shida haife shi a shayar da shi kuma wata 24 wadda 30 ya cika Allah da ɗaukan cikinsa da yaye shi wata talatin don ka kwashe kwanakin kowatannin yaye shi ne guda ashirin da hudu da yau ya rage shi da ya rage shi shi ne malar cewa wannan ayan guda biyu suna nunawa an na aƙalla muddatul hamli mafi karancin lokacin ciki mafi karancin lokacin ɗaukan ciki sai ta ashirin wata shida ne wata shida za a iya samun ciki a yau abin da ya fi shahara a likitancin da ko likitoci da na hata na basuri shi ne cewa sai wata bakwai don kasa da wata bakwai baya ainihin rayuwa amma wannan ayar ta nuna cewa wata shida ma za a samun ciki kuma a haifi wa na yumkinu wujudul waladi bi za a samu ba a cikin wata shida to likitanci shi ma daga baya likitoci sun ƙara samun bincike mai zurfi sun tabbatar da cewa ɗan wata shida yana haihuwa amma kan ko bakwai na aiba shi da yawa abinda suke yi ɗan wata shida ko ɗan wata bakwai har ɗan wata biyar ma yanzu sukan iya cewa za su shi a cikin wannan kwalbar da suke sawa a yi nasin ɗinsa a raine shi har ya kai yadda zai kai kwanan da zai fitowa duniya shi nuna mahaifisa da sauransu wannan allahu alam in akwai wani abu na kanikancin dan adam za su shi a cikin wani yanayi zai iya kaiwa hawa ta biyar amma dai ana samun dan mota shida ya rayu ba tare da shi a cikin incubator ko wani abu ba za a iya samun yaro dan mota shida ya rayu an samu ya tabbata malaman musulunci sun tabbatar da haka a tarihi malaman likitanci ma sun yadda da haka daga baya da suka ƙara bincike sai ga wannan ijalin na alƙur'ani su mafi yawancin ciki kuma fa wannan karancin ciki wata shida to maximum fa wasu malaman suna cewa wata tara ta tsari wasu ce wata goma ko ana samun wani suke ko kuskul lissafi ko kuma wani abu ne wasu ce shekara wasu ce shekara biyu wasu ce shekara uku hudu har shekara bakwai malaman fikihu suna cewa ana samun ciki shekara bakwai wasu na faɗin wasu da aka haife su a haka ko wani ko wance ko a ce a tarihi a wanda aka mutuna rabi'atul ra'ayi sai daga cikin malamai imamu na malik rahimahullahu ta'ala mafiyarsa ta faɗi ta shekaru tana ɗauke da cikinsa ina jin akalla shekara hudu ta ce ko makamacin wani saboda haka wannan maganganun su wasu malamdigir suke ɗauka ce in dai har mace aka same da ciki ba su shige wannan shekarun ba kamar su shekara hudu ko shekara bakwai tun? to ba za a tuhume ta da zina ba sai a mai da hukunta hukuncin cikin mijinta ne wanda ya mutu ya barta ko wanda ya tafi a barta shekara hudu na ko shekara bakwai ɗin ko makamacin wannan amma dai wannan binciken likitanci ya tabbatar da kuskuren wannan kaula amma kuma babu shi a cikin qur'ani wannan dai ga shi a cikin qur'ani kuma alhamdulillah ya tabbata a likitanci su ma sun gano cewa dan wata da yana yi amma maximum wata goma shine abinda malaman musulunci suka faɗa ko malaman likitanci sun yi da haka cewa ƙadina kai a wata goma domin su ce idan aka shiga wata goma to mahaifar lalacewa ke ce yaushe sai ya ɗan ya mutu to na za a ce biyar zuwa shekara uku shekara hudu ko shekara bakwai a ciki jariri yana ciki shekara bakwai sannan a yi shi wannan magana babu ita mafi yawancin malaman fito a wannan zamanin sun tafi cewa cikin da ya shige wata goma to ba ciki ba ne ba wani abu ne daban inda aka samu sabanin haka ana samu ta wannan abu ne na mu'ujiza kuma da Allah ya mu'ujiza a harkar cikin na na maryam alaihissalam lokaci ɗaya aka hura cikin kuma lokaci ɗaya Allah ya mu'ujiza ya haifar da cikin ta wannan abu ne na mu'ujiza Allah yana halitta abin da ya so da tsarin da ya so wannan ba a lissafawa da shi a cikin harka ta hukunce-hukunce na shari'a da sauransu amma in an samu za a iya bincikawa a yanzu ina tunawa ana faɗin kaya sheikh al'aziz bin baz rahimahullah sarkin malaman saudiya zamanin sa shekaru goma sha suka shige ya yi wannan hukuncin ya samu matar da ya ta abu bincike da komai ya tabbatar da cewa watan ta fi shekara na jin shekara biyu ko shekara uku da cikin galibi abin da ke faruwa a likitanci abin da suke cewa matan ne suke samun wani abu a cikinsu kumbura suna ce masa alhamdul kafin a larabci cikin kariya sai su dinga nuna jin kamar ciki ne kuma al'ada ta ɗauki musamman mutum da ba ta haihuwa ba akwai wani abu na mana sunansa ko fibers su ce masa fibers da yake kumbar cikin mace abin da yake na ciki za a amma a gano aka yi fesle ta aka yi mata operation za a cire shi za a gan shota halitta ce babban kamar jariri ɗan karami haka ta a cire shi a jefa da shi ciwo ne yana ma hana masu ɗaukar ciki da sauransu ciki wannan abin shi yake damun mata a tarihi sun dinga cewa yi ciki ne da su kuma kamar shi amma da ilimi na zamani science eh, ci gaba likitanci an gane cewa na abin bai yiwa kun kuma ya yi tona abin da mu'ujiza Allah ubangiji ya kawo ba wannan manyan saboda idan mace aka sami da ciki bayan mutuwar mijinta watanni sama da goma to wani sai a da cikin cikin da ila yake a cikin wancan wanda mutum bane ba Allah ta ala'ala Allah ya ce cikin tafsirin malik cewa al-mawludi lahu ayal abu wanda aka haifa masa ina nufin uba kenan ya wajaba a kansa hunna wa hunna bil ma'ruf ci da su ya tufatar da su gwargudan iko gwargudan ya kamata wanda ce wa hada shamilul lima idan kan fi ibali aw wannan ya hada idan mata tana cikin igiyar ta ko kuma an sake ta fa inna al abi rizquha ya wajaba kan uba ya kula da cinta da shanta aina faqatuha wa kiswatuha da ba tablinta wa hiya al ujratu lir riba shine ladin da ake bawa mai sharo idan mace kanta mace aka fi cike, aka za a ba ta kudinta da sanda yanzu ba ba haƙi a kanta ɗannan ɗanta ne shi sa Allah ce al-mauludu lahu wanda aka haifawa wanda aka haifawa tun da shi aka haifawa to ita kuma ita ta haife masa ta yi masa ɗauniya ta masa dakon jiki ta yi masa dakon nakuda har ta haife masa yanzu kuma ya sake ta alaƙa take tsakanin su ta ƙare wannan ɗan yanzu nauyinsa ne sauraka zai kula da shi zai ba ta abinci ya ba ta tufafi iyaka abin da ke bukata ladanta na wato ainihin wannan kodagon da ce masa dalla haza wannan ya nuna annaha ka kanat fi idan kana igiyarsa la yajibu laha ujra haka da wata ladar ta daban غير النفقة والكسوة بند تشير وواد جبات الرادي مثل ما قد اسمه ما وكل بهذب حاله كوى ووليه shi فلهذا قال شيخ الله لا تكلف نفس إلا وسعها ba a dora wata rai sama da abin da za ta iya ɗauka sai da abin za ta iya shi ne abin za ta dora mata wala ya kallafin fakiru an yin fiƙa ba za a dora wa talafi ciyar mai ainihin mai kuɗi ba wala man lam yajid shay'an bin nafi hatta yajid haka nan wanda bai samu damar komai din ba ma ba zai iya bayarwa ba ba shi da shi ba shi da abincin yau bale na gobe da ila mashi sai ya rabu da matar kuma Allah ta rage an samu ciki to ba za a galla za masa ba ce sai ya kawo ba a sai da abin shi ba shi sai da abin shi ba shi auren gaki dai ana yin sa da ba shi mashhurin zamanin sahabbai kuma a cikin da ana faɗi nikahu tafwid zauna a tattauna to nawa ne sadakin nan dubu goma ce to yanzu babu dubu goma nan ko a kawo dan wani abu to ga dubu biyu ga dubu uku in shi za a biya ragowar lokaci kaza duk wannan shi alqur'ani Allah ubangiji ya yi wannan bayani ya kuma halatta saboda yanayin rayuwa zamanin su akwai talauci daga baya an samu wadata mu ma zamanin mu an samu yanayi na karancin abin hannu ba abin laifi bane ba ba abin asha bane ba shayar maka ta dan ka bayar kar ka noke ka gudu masu su a kai irin wani sai su shiga duniya shi nan sai an manta da su shekaru ɗan ma ya girma sai kuma ya bullo kuma ya zo ce da haɗansa ne to duk wannan abin da aka yi in an so sai ya biya shi gwara matan a cikin mutunci a zauna a yi rubutu a nuna cewa duran da Allah ya ba bashi iko zai ba da kaza da kaza da kaza a harkar samu ba shi ne ƙarshen rayuwa ba ba shi ne ƙarshen magana talauci mutanen da Allah sun sa a duniya sun zama cikin talauci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zama cikin talauci muna iya tuna hadisi nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta ce masa ka aure ni annabi ya kalle ta ya kau da kai wani mutum ya tashi ya ce Rasulullah ni ka aura min ita me da kai aka tattauna ba shi da komai wallahu khatamun min hadidi ko zoban ba shi da shi zoban karbe ba shi da shi amma dai yana da wani abu na surtul bagara aka ce je mata suratul bakara ta zama tushen ne sadakin ta halauci za a ce sahabi ya mutu gyautar da yake jikinsa zanen da aka da yake daura a kugunsa in aka yafa shi a kansa aka rufe kansa ba zai rufe kafafunsa ba a kafin zai rufe kansa saboda ka rashi ba shi ne yake nufin mutum ya halaka ba mutum zai iya zauna cikin rashi kuma zaman to dan aljanna yan ga su ma suka fi samun matsayi a cikin aljanna wadda ka kar mutum ga yaki halal yaki haram mu dinga rikici muna wulakanta kanmu da namu akan wannan abubuwan akan wato yanayin abin duniya da la ta dawara walidin bi waladiha ala mauludin lahu bi waladi ba za a cutar da mahaifiya da ɗanta ba a cutar da abin da aka haifa masa da ɗansa ba ce la ya fi hillu an tudara ta bi sabi waladiha bi halatta a cutar da uwa ba saboda ɗanta amma an tumna da irda'i a hana ta sha da shi aw la tu'ta ma jibul hamdan nafaqa ko kuma a hana ta abin da ya waje ba a bata na ciyarwa da tufatarwa a wani ujira ko ladanta idan tana wajen bai halatta ba wala mawludu lahu bi waladihi shi ma kuma wanda aka haifa masa uba kenan bai halatta a cutar da shi bi waladihi a dalilin ɗansa bai an tamtana min irda'ihi ala dalil mudarra ta kishayar da ɗan a masu hanya cikin cutarwa da mata cikin aka yi aka yi fushi aka rabu wata ma ba ma rabuwar aka yi ba shi don ku fi masu ɗan tafi gidansu jariri tana jin zuwa tana kuna tana jin ba daɗi amma zan fitar da uban ta rikita masa da sabi tana ji zakat suna masu cewa ita ce kadai gatansa in bai dawo da ita ba haka an cuce shi wataƙila ba shi da larurarsa wataƙila ba su iya tawa ba wataƙila akwai dalilan da ya sa ba za su iya zama tare ba so in haka haka an cutar Allah ya ce bai halatta ya haka ba ko ta tsarda ya kan alwajib ko kuma ta nemi kari akan abin da aka na aka yarjejeniya za a baka dubu biyu kullum a sati dubu uku misali sai da ci dole sai ya kara mata Ko wani hau dalibin yana zarar ko kuma irin wannan abubuwan na cutarwa wadalla ƙauluhu mauludun lahu faɗinsa ne ce mauludun lahu wannan faɗin allah ce bai ce al'amu ba su ce mauludun lahu wa alal mauludi wanda aka haifa masa me sa Allah faɗa haka an faɗa zaɓu da ja hankalin cewa shi fa uba shi aka yi wa haihuwa kuma na faɗa zo sannan nasa ne aikinsa ne wahalarsa ce a wuyansa yake ita uwa mataimakiya ce amma nauyin ta yana wuyan ubansa da annahu mahubun lahu domin shi aka ba wa ɗan shi aka bawa kafin a faɗi jingina ɗa da uwarsa ɗan jingina shi da ubansa wani annan mun kasabi saboda kuma aikin sanin shi ya je ba da sadaki shi ya ci da matar da sauran abubuwa da ya yi na tsawainiya kafin a sami shi saraka ɗana uba ne shi ne ƙa'idar shari'a shi ne ƙa'idar galibin al'adun duniya ko ba musulunci ba ɗana uba ne uba shi ne jagora a harkar gida kuma shi ne mai ɗawainiyar gida shi yasa idan uba bai yi wa ‘ya'yansa abin da ya kamata ba na rayuwa zai to ana cikin matsala zai to ‘ya'yan nan ba su yi masu biyayya ina shakuwa da uwa saboda uwa ita ce ta kusanci da su ko a musulunci allah ubangiji ya ce a kyautata uwa su ɗauka ban kyautata uwa amma mallakin ɗaya in ana mallaka ba mallaka ce irin ta dukiya ba amma dai jingina ɗa da ɗawainiyarsa da jakwansa da alherinsa da sharrinsa duka da tarbiyyarsa da samun da rashinsa duka yana wuyan uba shi sala cewa alamin wuludu da wanda aka haifa masa nan shi ne zai ɗauki ɗawainiyar rizko hunna ko kiswatu hunna ya ci da su shayar da su kan zalika jaza lahu al-akhdhu min mali shi yasa da fahimtar wannan malamin da wasu malamai suka ce ya halatta uba ɗauki abin da yake so a dukiyar ɗansa radiya a miyar yarda ko ya yadda ko bai yadda ba bi khilafin ummi saɓanin uwa ya saɓanin a wannan matsalar tsakanin malamai amma dai wannan ayar nan da Allah ya faɗa alamu lumi da hudu su hunna ko ki sauti hunna kamar tana ishara zuwa ga cewa shi wannan ɗan aikinsa ne ya zamanto ya yi wa ainihin ɗauki wannan gabarin abin ya miƙawa nauyin uba ne kai ya kula da ɗansa nauyin uba ne ya kula da ɗansa ta saboda ka ashe kenan idan uba ya zo samu wani abu a cikin dukiyar ɗansa ne ya ɗauka ya ƙyale ɗan ko yana so ko baya so amma wannan ya zo a wani hadisi da malamai suke fassara shi wannan fassara ɗin sai dai akwai maganganu a kansa la'alla idan Allah Ubangiji ya sa mun samu dama gobe darasin mana gobe sai mu tura daga kan wannan matsala da matsala da mai ban sha'awa yadda malamai sun tattauna akan me haƙƙin da me haƙƙin uba a cikin dukiyar ɗansa me haƙƙin uwa a cikin dukiyar ɗanta akwai sharaɗai ko ba sharaɗai akwai iyaka ko ba iyaka da makamacin wannan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfane mu da abin da muka daidai Allah ya sa alƙur'ani ya ce mu Allah ya zama zama ta cikin ahlul qur'ani ahlul lahi wa khassatuhu kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi duniya wannan bala'i da ake ciki Allah ubangiji da sunayen kamar fiye kyau da suwa kan fiye ɗaukaka kai ne mai warkarwa kai ne mai yayi damuwa in imani ba mu da gasa ba mu da maguda ba mu da matsirata sai a wajenka Allah ubangiji mai neman taimakon kuma neman ɗaukinka Allah ka yi mana wannan bala'i Allah ban shi ƙasa da sallama ga mazan Allah wa aka dawa na alhamdulillah rabbil sautin ne mu yi sautin ne? ne mu yaƙi kira ke yi me ya kai min ba sun jiri ba ka da wani?